hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmid din ban haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah kamar yadda muka saba gabatarwa a yau ranar laraba biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da a wannan masallaci namu na sheikh jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage kano yau ma allah madaukakin sarki kamar kullum ya kaddara za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a cikin suratul kahfi jiya mun tsaya a kan aya ta takwas a wannan sura yau za mu tashi akan aya ta tara inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبنجي مدوكين سركي يتي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم شين يا من رسول الله عليه وسلم بك اذا كان با بك تماتي تشيوا با ان اصحاب الكهف lalle ma'abuta kogon nan warraƙimi da arraƙimu kanu min ayatina ajaba sun kasance suna daga cikin manya-manyan ayoyinmu waɗanda suke da ban mamaki a nan ubangiji maɗaukakin sarki ya fara ba mu labarin ƙissa ta ashabul kahfi wanda wannan kissa ta ashabul kafi mabuta kogo ta zo a waje ɗaya a cikin alkur'ani a wannan surar ta suratul kahfi saɓanin da yawa daga cikin wasu kissoshi da za ka gan su a nan an taɓa a nan an taɓa a nan an taɓa wani waje an kawo a dunkule wani waje an kawo a rarrabe amma kissan samarin nan na kogo ta zo a suratul kahfi wanda kuma surar ta ɗauki sunansu Allah yana ba mu labarin wannan surar a dunkule sannan kuma yanzu yake rarrabe mana abubuwan da suka faru sai ce am hasibta ya Muhammad shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsammata ba anna ashabal kahfi lalle ma'abuta waɗanda aka baiwa littafi warraqimu da arraqim kanu min ayatina ajaba a nan kanu min na ajaba Malamin sun yi fassara har kala biyu fassarar farko cewar sun kasance suna daga cikin manya-manyan ayoyinmu masu ban mamaki wata fassara kuma ai laita amruhum ajiban fi qudratina wa sulbanina al'amarinsu ba wani abun mamaki ba ne ba dangane da mulkin Allah da ikonsa idan ka dube halittar samai da ƙasai da yinai da dararraki da yadda Allah maɗaukacin sarki yake jujjuya rana da wata da waɗansu ayoyi manya-manya na halittun Ubangiji maɗaukacin sarki waɗanda suke nuna ƙudurar Allah suke nuna girman Ubangiji maɗaukacin sarki da cewa ba abin da ya gajiyar da shi waɗannan sun fi abin mamaki fiye da isa ashabul kafi da mutanen makka suka dage a kanta suna neman sai an ba su labari kaga in ma dai ka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cewa ƙissa ashabul kafi suna daga cikin manya-manyan ƙissoshin Ubangiji maɗaukakin sarki wanda inda suke masu al'ajabi da ban mamaki ko kuma ka ɗauka ai ƙissa ashabul kafi ɗin nan ba ta kai abun mamaki ba dangane da wasu manya-manyan halittun ubangiji maɗaukacin sarki da ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wa taqdir huna sai zama am hasibta anna ashab al-kahfi kanu ajaban min baina ayatina shin baka san cewa kissar baka tsammaci ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kissan su wa'annan ashabul kahfi ba din ta kasance tana daga cikin kissoshi masu ban mamaki da al'ajabi daga cikin ayoyinmu ai ayoyin da yawa da ubangiji maɗaukakin sarki ya tanada da ya halitta suna daga cikin manya-manyan ƙisoshi isa ashabul kahfi rayar da matattu menene abin mamaki shine rayarwa bayan mutuwa ko kuma rayarwa bayan bacci mai nauyi waɗannan duk suna cikin ƙistoshi da kuma ƙudurori ta ubangiji maɗaukakin sarki da yake bayarwa a cikin alkur'ani a nan kaga sun yi dogon bacci na shekaru ɗaruruwa sannan kuma ya rayar da su kamar yadda idan mutum ya mutu ya yi shekaru na ɗaruruwa ubangiji maɗaukakin sarki zai iya rayar da su to kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya rayar da waɗannan ashabul kahfi ɗin to ubangiji maɗaukakin sarki yana da iko ya rayar da matattu bayan sun mutu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a nan gun ya rayar da ashabul kahfi sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce warraqin to arraqin malamai sun yi ta sabani akan menene arraqin ko shi ashabul kahfi din suka ce menene alkahaf kahf shine dukkan wani kogo wanda yake mai faɗi a cikin dutse wanda zai iya ɗaukan mutane to wannan shi ake kira alfahafi wato shi yasa za ka ga alfahafi da alghar izhuma fil ghari to ghar shine ɗan karamin kogo wanda mutum ɗaya biyu uku kawai za su iya fayin ɗinsa za su iya zama a ciki amma idan aka ce sahaf shine ƙaton kogon da zai iya ɗaukar sama da mutum biyar sama da mutum goma to sai a ce mushi sahaf amma in ɗan ƙarami ne wanda da mutum biyu sun shiga shi kenan sun rufe shi to sai a ce ghar shi yasa kogon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga da sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya kira shi da arraqar arraqim malamai sun yi me ake nufi da arraqim wayan suka ce abinda ake nufi da arraqim shi wannan littafin da aka rubuta ko kuma wannan allan da aka lokacin da mutane suka gano kissar Wa'annan samarin da suka ɓoye to sun rubuta sunansu sun jingina to sai zama wannan shine arraƙin ɗin wasu suka ce a'a abin da ake nufi da arraƙin ɗin shi kogon ko dutsen da kogon yake shi ake nufi da arraƙin wasu kuma malamai suka ce a'a arraƙin abin da ake nufi da arraƙin iskan nan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ta wani kogon a hadisi ba wannan ba mutanen ukun nan da suke halin tafiya suka shiga cikin wani kogo kogo sannan kuma bayan sun shiga falafalin dutse ya sauko ya rufe ya daɗe ƙofar kogon to waɗannan da suke ciki wanda suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu suka fita to su ne arrafin wanda kuma hadisi ya tabbata wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa arraqimu sune mutanen nan da suka tafi daga cikin kogo suka tafi suna tafiya suka faɗa cikin kogo bayan sun tsira sun tare a kogo falifalin dutse ya ya rufe su ba su iya fitowa ba sadda kowa ya tawassuli da wani ayyukansa na kirki to wannan shine arraqim data malamai suka yi maganganu da yawa daga cikin su to su kuma ashabul kafi waɗannan da Allah madaukakin sarki ya bamu labari kamar tun da kissar su ta yi kama da waccan to sai Allah madaukakin sarki ya ce ashabul safi war raqi su ma arraqin din in ka dauke shi a matsayin mutanen da suka shiga kogo waɗanda suka tsaya su ma ashabul kafi wannan matasan da suka tsira da addinin su suka gudu kogo to duk shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo su a haɗe yace anna ashabul kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba sun kasance suna daga cikin ayoyinmu masu ban mamaki wanda mutum zai iya tintintini a kansu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من ubangiji maɗaukakin sarki yace iz awal fityatu ila al yayin da ka tuna yayin da waɗannan alfitiya samari ɗin suka gudu suka fake ilal kahfi zuwa wannan kogo ɗin bayan sun gudu sun fake a cikin kogen faƙalu suka ce rabban ya ubangijinmu atina min ladunka ka ba mu daga wajenka ka yi mana shi rahmatan na rahamarka wa hayi ilana ka tanadar mana ka shirya mana min amrina daga al'amurinmu rashadan ya zama abin shirya abin kubuta wanda suka yi wannan addu'ar yayin da suka shiga to anan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa waɗannan matasan wanda suka gudu da addininsu daga cikin mutanensu domin kada a fitinar da su a fitinatar da su a fitine su su bar bauta ubangiji maɗaukakin sarki shi ɗai su nufi bautawa wani Allah subhanahu wa ta'ala wayannan ya sa suka gudu wanda za mu kawo su suka je suka fake a wannan kogon domin su ɓuya daga mutanensu domin da ake tambaye su a ina suke kuma Allah maɗaukakin sarki da ƙudurarsa ya rufe wa idanansu idanun mutanensu ba wanda ya iya gano inda suke aka fita neman su aka yi nema aka yi nema da ƙarshe dai aka dawo ba a same su ba to lokacin da suka suka fake a kogo suka tsira faƙalu shine suke cewa rabbana atina min ladunka rahma ai hablana min indika rahma tarhamuna ya Allah madaukakin sarki ka bayar da wata rahama daga wajenka wadda za ta rahamce mu ta sitirta mu daga mutanenmu wa hayi ilana min amrina rashada kuma ya ubangiji madaukakin sarki ka saman mana mafita ka tanadar mana shiriya daga cikin al'amarinmu to yayin da suka yi wannan addu'ar ubangiji madaukakin sarki ya amsa musu domin Allah madaukakin sarki a nan kaga ya kira su awa ilal tahasi awa abinda ake nufi da awa duk wani waje mutum da ya riƙe shi wajen zama shine maskanallah falmatan shi yasa makan ake ce man ma'awa duk inda wajen zama yake sai a ce mishi alma'awa to anan da ubangiji madaukakin sarki yace iz awal fitiyatu ila tahafi ai awal fitiyatu yayin da suka tsira suka ne da wannan kogin kogon ya zama wajen zaman su to sai kalmar fitiya abinda ake nufi da fitiya jam'u illa ne na saka shine alfitiya wato jam'i ne ƙaramin jam'i ba babban jam'i ba na matashi alfata shine kuwa shabu shine wanda yake matashi cikakken matashi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin surori da dama a nan waɗanda ake nufi da ashabul kafi fitiya din nan su ne ashabul kahfi din nan Allah madaukakin sarki a nan ya ɓoye ya yi damiri da su sai ce innahum fitiya da ya ce bai ce awa ashabul kahfi ba sai ce iz awal fitiyatu domin ne domin ya nuna maka cewa matasa ne da suka gudu da addinin su wannan yake nuna ne girman matasa a cikin addinin musulunci shi yasa da yawa duk waɗanda za su kawo waɗanda suka gina addinin musulunci suka hayya shi za ka ga cewa matasa ne wa humus shabab su suka fi karɓar gaskiya su suka fi shirya fiye da samari a dukkan tsawon fiye da tsofaffi a dukkan tsawon tarihi da Allah madaukakin sarki ya ambata mana shi yasa ko lokacin da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga matasa ne su ne suka amshi addini mafi yawa waɗanda muke bi sun yi gwagwarmayar addini sun ba da gudunmuwa har suka zamanto ababen da ake ambata a yau in ka ji shekarunsu za ka ga mu yanzu a rayuwarmu a nan 'yan shekarun ba ma ɗaukar su wani abu yanzu kamar in ka ɗauki mus'af ibn umair za ka same shi har ya koma ga ubangiji maɗaukakin sarki yana ɗan shekara goma sha bakwai duk gudunmuwar da ya bayar da shi ne ambasada na farko da Allah madaukakin sarki ya taba aikawa domin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara tura wa garin Madina domin ya karantar da Alkur'ani da musulunci kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira Mus'ab ibn Umair kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tare a garin Madina ba sadda kowane gida musulunci ya shiga da wane ne da juhudin Mus'ab ibn Umair kuma su yan gaba gaba wajen yaki shi yasa lokacin da ya mutu ma hatta kafanin da za a mishi lokacin da za a kai shi aka rasa saboda me saboda karancin abin hannu da sahabbai suke fama da shi to duk tarihin mus'ab bin umar da kake gani magana ce ta shekara goma wanda mu a yanzu dan shekara goma sha har yanzu ma bai san ina aka nufa a rayuwa ba yana ta yana gararan ba bai san ma menene ba addinin musulunci gudunmuwa ba bai san menene ibadar Allah ba bai san menene ba gwagwarmayar da aka yi da su amru abdullahi bin amru bin al har lokacin da ya aure har lokacin ya kula matarsa saboda ibada magana ce ta shekara goma sha shida goma shekara goma sha biyar duk wannan da yake cewa kullum sai ya sauke alkur'ani ko baya azumi kullum sai sai ya azumi baya shan ruwa manzan Allah yake lallaɓa sai rage ibadarsa yana cewa a kyale shi yana matashi domin ya more kamar takarsa ai yanzu ne ya kamata ya saki rayuwarsa da ƙarfinsa ya bautawa ubangiji maɗaukacin sarki to za ka ga abdullahi bin umar shi ma matashi ne abdullahi bin mas'ud matasa ne da yawa daga cikin abdullahi bin zubair matashi ne ali bin abi talib matashi ne da yawa daga cikin lokacin da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da gudunmuwa za ka same su matasa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yace nasara ne shababu hina khazalani shuyukh samari ne suka taimake ni yayin da tsofaffi suka bayar da mu to za ta ga su ne matasa su suke taimakon addini su suka fita suka yi gwagwarmayar yada addini ta ilimi domin za ta ga jagoran makarantar tafsiri lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Abbas matashi ne, jagoran makarantar hadisi Abdullahi bin Umar yana matashi ne jagoran makarantar fiqhu da sanin alqur'ani zaka ga matasa yawanci zaka ga duk da baki daya su zai dubi sabir su waye matasa ne su suka ba addinin musulunci gudunmuwa ya kai da wannan to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa hayyi lana min amrina rashada ya Allah ka tanadan mana ka shirya mana dangane da al'amarin mu rashada ana cewa an rashad da fataha guda biyu shine alkhairi, ka tanadar mana alkhairi da dacewa da gaskiya da amfani wannan shine ar-rashad ana kiranta kuma ar-rushdu bi dammin ra'i wa sukunin shin duk kalma ce mutaradifata kalma ce daban-daban amma ma'anar su ɗaya in ma ce ar-rashad ko kuma ka ce ar-rushd shi yasa zaka ga a wani waje sai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da arrushin a wani waje sai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da rashad domin duk kalma ce guda ɗaya abin da take nufi shine alkhairi da abin da yake na gaskiya da kuma samar da mafita a rayuwa gaba gabaki ɗaya shine wahayi ilana min amrina rashada amma yawanci idan aka ce arrush balaga rushuduhu to yawanci in aka zo ana larabci da ake amfani da ita ya mallaki hankalinsa wajen gudanar da dukiya shine sai a ce a rushe wato mafi galibi idan ana so a ce mutum shiryayye ne amma shiryar da ake nufi shine shiryar da ya iya sarrafa dukiyar da Allah ya bashi baya almubazaranci sai ka ji an kira ta da kalmar rushe. amma in ya zama rashar, sai zamanto wata kowane shirya da dacewa ta dukkan wani nau'i na alkhairi ta dukkan wani nau'i na abun nema na abun maslaha shi yasa hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa wa ma qadaita lana min qada'in faj'al aqibatahu rashadan Allah madaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah duk abin da ka hukunta mana na abin da ka kaddara a rayuwarmu to ka sanya ƙarshen al'amarin ya zama alkhairi duk abin da ta hukunta mana wannan cikin addu'o'i ne ma'asurat da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma ma qabaita lana min qaba'in faj'al aqibatahu shada. duk abin da ka sanya mana na addara na abubuwan da zai same mu to a ƙarshen al'amarin wannan abin ya zamto me ya zamto shiriya ya zamto alkhairi a gare mu sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ubangiji madaukakin sarki yace fa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada sai muka toshe kunnuwansu fil kafi yayin da suke cikin kogon nan sinina adada shekaru rututu masu yawa summa ba'athnahum sannan muka tayar da su lina alama domin mu san ayyul hizbaini wani ƙungiya ce a cikin ƙungiyoyin nan guda biyu ahsa ma labisu amada wanda suka ididdige tsawon lokacin da suka yi a ciki a cikin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu mu gane su wane ne suka fi ƙididdigewa ai fa darabna ala azanihim ai alqaina alaihim an-nawm shine muka jefa musu bacci ina dakalu ila al-kahfi yayin da suka fita cikin kogi fanamu sinina adada shine sinina adada fadamu sinina kasira shine sinina adada suka yi bacci shekaru masu yawa muka tanya musu bacci suka yi shekaru masu yawa sun ba asnahum sannan muka tayar da su domin mu san waɗannan da suke saɓani a cikin kwana nawa aka yi mu san menene adadinsu kalmar daraba idan ta zo bi ma'anar wadu tana zuwa bi ma'anar muka sanya kamar yadda za ake cewa baraba alaihi hijaban mun sanya mushi mun sanya mushi hijabi to shine daraba alaihi hijab daraba alaihi hijaban mun sanya mushi hijabi ko kuma a wata aya duribat alaihi muzilla Allah ya ce an sanya musu kaskanci kaga anan sai muka sanya akan kunnuwansu muka toshe muka sanya musu wata dalma ta zamanto ba sa ji domin da yawa shi kunne idan dai ba bacci ne mai nauyi ya ɗauki mutum ba to ba abin da za ka sa ka rufe shi sai bacci to shi yasa sai zamanto da raba da ake amfani ai mun san wani abin rufi mun sanya a kunnansu sai zama kinaya ce ka bacci saboda ta ga ido ai za ka iya tana farke ba ka yi bacci ba ka sa wannan fatin guda biyu ka rufe ba ka gani amma kana jin duk abin da ake yi to amma shi kunne sai ka rufe shi in mutum ya yi bacci ko da yana buɗe in ka yi bacci to duk abin da aka faɗa daga gefe mutum baya ji to sai laraba suka koma suna amfani da yin bacci da kamar an sa wa mutum dutse a kunne ko an sa mushi dalma an toshe kunna ba suna nufin dalma ba ta haƙiƙa aka ɗauko aka sa a kunnen mutum aka toshe a'a abin da suke nufi kawai a nan gun a an sanya mushi wata na'ura ta bacci da ya bacci wanda ta hana shi jin duk abin da yake yi to su ma duk abin da ake yi ba sa ji sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan bacci din mai nauyi kuma suka rayu rayuwa wadda take mai daɗewa wanda ya lissafa ta da adad wato shekaru wanda suke masu yawan gaske ai za su adadin kafira. waɗanda suke masu adadi masu yawa wanda har aka yi saɓani shin nawa suka yi to wannan suwa ne ne wannan hizbai ne ɗin domin Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan hizbai ne ɗin guda biyu sun yi saɓani a kan kwana nawa aka yi ɓangare guda biyu wasu suka ce a ɓangaren su ashabul kahfi ɗin daga cikinsu akwai wanda suka ce kwana kaza daga cikinsu akwai wanda suka ce kwana kaza amma da yawa daga cikin wasu masu malaman tafsiri suka ce wannan in ka kamanta da yadda suka tashi su ba za su iya ididdigewa ba amma su iya tunanin shekaru nawa suka yi ba za su iya ba a sahabul kahfi to ayyu hizbaini sai ya zama menene bangare guda biyu kenan na mutanen da suka zo wanda aka rayar da ashabul kahfi a zamanin su wanda suka zo suka gila suka ga ɗaya daga cikinsu wanda har suka fita suka ji su suka same su ya shiga cikin kogon kuma aka hana su shiga kogon har suka yi allo suka rubuta sunansu su suka sa a jikin kofar kogon da waɗannan samarin suka shiga to su ne suka yi saɓani a tsakanin su su biyu wai suka ce kwanakin da suka yi shekara ɗari uku ne wai suka ce kwanakin da suka yi shekara kaza ne to Allah madaukakin sarki a ciki ya san wane ne yake daidai domin duk lokacin da aka yi saɓani a cikin tawaga guda biyu to za ta samu tawaga ɗaya tana kan gaskiya tawaga ɗaya kuma tana kan wanda yake na kuskure sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ubangiji madaukakin sarki ya yace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu muke labarta ma labarin su da gaskiya innahum fitya hakika su wasu matasa ne amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda ko muka ƙara musu shari'a anan Allah madaukakin sarki ya shiga ba da labari na ƙista da sharhinta a fayyace ya faɗa musu cewa su matasa ne wanda suka tinkari gaskiya suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu shirya a nan ne malamai na ahlul sunna kamar imamul bukhari suke tafiya suka tafi akan cewa ashe imani yana ƙaruwa kuma yana rajoyuwa domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zidnahum huda mun ƙara musu shirya kamar yadda a wani waje ce wallazi na tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka yi imani suka shirya za mu ƙara musu shirya ko mu ba su ƙarfin gwiwa to shi yasa malamai suka yi saɓani a cikin innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda shin zaka fassara shi akan cewa ziyadatu iman ne ko ziyadatu quwwatul iman ne su ne waɗanda suka yi imani bayan sun yi imanin ko muka ƙara musu imani ko kuma waɗanda suka yi imani bayan sun yi imanin muka ƙara musu ƙarfin gwiwa da karsasashi na riƙe imanin da tsayawa a kan gaskiya to dukkan waɗannan ma'anonin ubangiji madaukakin sarki ya yi amfani da su a cikin alkur'ani mai girma imma wani lokacin ka ga cewa ya yi amfani da ƙarfin imani aka ƙara imani wani lokacin kuma ya yi amfani da cewa an ƙarawa mutum a akan imani ɗin malamai sun yi ambata akan wannan kissa ta ashabul kahfi wasu malamai suka ce suna cikin addinin annabi isa ibnu maryam wasu kuma suka ce a'a tun ma kafin aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam amma ganin yadda Yahudawa suka damu da ashabul kafi shi yasa malamai da yawa suke ganin cewa su ashabul kafi zamanin su ya zo ne kafin zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam domin da a ce zamanin su a annabi Isa ne ya zo sun imani da littafin annabi Isa da mabiya annabi Isa ne da yahudawa ba su ba kissar su muhimmanci ba sai rinka kula da ita amma ba wa kissar su muhimmanci da yawan kawo ta wannan da yawa daga cikin malamai sai suka tafi a kan cewa waɗannan mutane sun zo ne kafin annabi Musa alaihi salatu wassalam to Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa wa rabatna ala qulubihim ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa rabatna ala qulubihim muka daure zukatansu iz qamu yayin da suka tashi faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi lalle ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasai lan nad'u min dunihi ilaha lalle ba za mu kirayi ba za mu roƙi koma bayansa ba ya zama shine abun bauta laqad qulna hakika idan muka ce haka idan shaqaqa ko shakka babu mun aikata ƙarya wato idan muka dingina roƙo da ibada ga wani Allah ko shakka babu abin da muka yi mun dingina ƙarya domin ba haka zancen yake ba da yawa daga cikin malaman tafsiri na salaf da na khalaf su ruwaito cewa su waɗannan matasan wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa rabatna ala qulubihim muka ƙara ɗaure zukatansu ma'ana muka ƙara tabbatar da su a kan gaskiya muka ƙara sa musu ƙwarin imanin da za su fuskanci mutanensu tare da cewa su 'yan kaɗan ne to malaman tafsiri sun rawaito cewa su waɗannan 'ya'yan manya-manyan sarakunan rum ne da masu kuɗin kuma lokacin da suke 'ya'yan manya ne sai aka fita da su a wani lokaci da aka fitar da su wani lokaci domin yin idi na mutanensu domin a kowace shekara mutanensu suna taruwa a wani fili su yi idi a garinsu a ƙarƙashin wani sarki azzalumi wanda ake ce mu shiga kayanu to idan suka taru a wannan suna bautata ma gumaka ne da ɗagutai suna yin yanka a wannan da sunan wani Allah ba Allah ba wannan da kayanus ɗin shi yake sanya su dukkan wannan domin sarki ne azzalumi wanda yake dagewa sai an bautata ma wani Allah ba Allah ba to yayin da mutane suka fita domin su yi wannan idin nasu su bautata ma gumaka su yi yanka da gumaka su yi duk abin da suka ga dama to sai wannan matasa ɗin suka fita tare da iyayensu a matsayinsu na 'ya'yan manya da mutanensu ga baki ɗaya suka ga yadda mutanensu suke aikata wannan ko shakka babu babu hankali babu basira a ciki suka gane waɗannan abubuwan da mutanensu suke yi na sujjada ga gumaka da yanka da suke musu wannan bai dace ba domin irin waɗannan abubuwa kamata yi a yi wa kawai wanda ya halicci sammai da ƙasai sai zamanto ɗaya daga cikinsu sai ware sai fita sai zame, shi kansa mutum ɗaya shi ya tunanin cewa waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai ba ne ba ta yaya za mu zauna mu rinka kira muna yanka ga abin da mu muka sassaƙa a hannunmu ai wanda ya san mai da ƙasai shi ya kamata a bautatawa Allah ya sanya musu wannan ilhami na bautar ubangiji maɗaukacin sarki to yayin da suka samata mutum ɗaya daga cikin su ya yi wannan tunanin sai ya zame daga cikin abin lokacin da ake bautar sai ya tafi ya fita daga ciki ya je wani waje ya samu bishiya ya zauna to yayin da ya zauna wani ɗaya daga ciki ma sai ƙara irin wannan tunanin ba tare da sun yi shawara da na biyun ma shi ma sai zame sai ya haɗu da wannan kamar yadda ibnu kasir ya kawo a tafsirinsa shi ma sai ya kawo sai je zauna shi ma ɗaya sai zo ya zauna shi ma ɗaya sai zo ya zauna haka gabaki ɗaya suka haɗu a waje ɗaya ba wanda ya san me ya fito da wani amma dai sun zauna kowa ya tsaya yana tunani abin da yake tunani a ciki ta yaya za mu daina kiran ubangiji maɗaukakin sarki mu koma kiran wani Allah alhali Allah shi ya cancanta abota ta mushi shi kaɗai to yayin da suke zaune sai ɗaya daga cikinsu yake cewa ya kamata dukkanmu mu haɗu mu yi bayani mu ya fito da mu nan gun muka bar taron iyayenmu da ƴan uwanmu da mutanenmu gabaki ɗaya ɗaya daga cikin ya bayyana ya ce kun sani wallahi mutanenmu abin da suke bautata ma ba shi ya cancanta a bautatawa ba Allah madaukakin sarki ya cancanta a bautatawa to ganin ba zan iya jurewa ba ina ganin ana bautar wani Allah to shine na yi itizali na fito na bar mutane na na zo nan na zauna ni ɗaya, da a ce na tsaya ana bautar wani Allah ina fallo da ya ma ya ce ni ma haka ni haka ni ma haka wato ra'ayi da tunani shi yake haɗa mutane har kullum shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce yake cewa al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf tunani zukata da kake gani da rayuka wannan kamar rundunar soja ce da aka mata training iri ɗaya ta haɗu a manufa ɗaya ta zama mai tunani ɗaya wato dai haɗuwa suke idan ni tunanina da tsarina da abubuwan da nake hange da tarbiyyata ta zo ɗaya to kai da kake nesa da irin wannan tunanin ya zama nawa iri nawa ne to lokacin da za mu haɗu domin tattaunawa to Allah madaukakin sarki zai haɗa mu ba tare da mun san juna ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai haɗa zukatan da suka fahimci manufa guda ɗaya suke tafiya akan layi ɗaya amma duk abin da aka samu in ta ga an zo an haɗa an saɓani to daman asali akwai manufofi da suka bambanta a cikin zuciya wato in ni na zo da wata manufa ta daban wancan ya zo da wata manufa ta daban wannan ya zo da wata manufa ta daban sai aka haɗe mu da sunan wata ƙungiya ko aka haɗe mu da sunan wani forum ko aka haɗe mu da sunan wani majalisi ko aka haɗe mu da sunan wani abu to ka sace ka ba da ashwarin matukar manufofi daban wannan taron zai ci ba da haɗuwa a dunkula a tare haka ba zai yi ba amma lokacin da manufa ta zo ɗaya tunani ya zo ɗaya me yasa kake ganin ahzab na siyasa ƙungiyoyin siyasa kullum ba a zama wannan ya fita wannan ya koma can wannan ya koma can wannan to eh itilaf abubuwa ne suka haɗu kowa da manufarsa amma in in har manufa Allah sai a cikin zuciya ta ɗari bisa ɗari Allah sai a cikin zuciya ta ɗari bisa ɗari Allah sai a cikin zuciya wancan ɗari bisa ɗari to in muka haɗu akan wannan manufar ta Allah da manzansa ba san duniya ta ba ko san wani abu na ba to za ka ga wannan haɗin kan da ɗaukaka da haɗuwa guda ɗaya ya fi ɗorewa to su ma waɗannan haɗuwa suka yi akan manufa shi yasa Allah madaukakin sarki ya tara su waje ɗaya suka zamanto sun fuskanci al'ummarsu bayan sun gane a tsakaninsu ga su 'ya'yan manya da suka dawo ba raba gari suka yi ba suka ware wajen bautarsu daban da wajen bautar mutanensu to wannan ya bayu a kan haɗin tsegumi suka je suka gaya da kayanu ai ga su wane da wane da ƴaƴan wane da ƴaƴan wane kuma su ne manyan 'ya'yan hakimai kama a fada ka ce ɗan galadima ɗan magajin gari ɗan wambai ɗan kaza duk su ne sun fito ba ma sa zuwa duk wajen bautar mu kawai suna tafiya aka kirawo su suka tsaya suka yi magana to shine Allah yake ba da labari yace wa rabatna ala qulubihim anan muka aurihi zukatansu wato muka karfafi zukatansu suka dake yanda ga sarki irin da ya nusa azzalimi sun san shi ga fadawa da makamai ga iyayensu sune manya manya kuma sun sallama duk abin da za a wa yaran nan a musu a dawo da su a kirawo su a tsorata su su dawo addinin iyayensu da kakanninsu su bar abin da suke kira to ko shakka wannan yanayin da wannan matsayin akwai firgici da tashin hankali a cikinsa to sai Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim sai muka daure zukatan su suka zamanto ba sa shakkin ba sa girgiza ba sa shakka babu tsoro iz qamu yayin da suka tashi alqiyam dinnan tashi na shaksiya asali alqiyamu ina zaune yanzu idan na miƙe sai a ce kama to ana amfani da shi iz qamu idan mutum ya dace a kan ra'ayi ɗaya to sai a ce yayin da suka tashi shi yasa su malamai sai suka fassara isƙamu, yayin da suka tashi suka tsaya a tsaye a fada kaga zahirin ma'anar tsama ya ƙomu ko iyaman kenan ko wasu kuma suka ce izqamu domin ai kama ala amrihi laraba suna cewa haza tsama ala amrihi wannan ya tsaya akan al'amarinsa wato ya dage bai yi ba bai girgiza ba to shi yasa fassarar izqamu malamai suka yi sabani akan ta amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara ta akan ne yayin da suka tsaya domin iz wa rabatna ala qulubihim dinta kaga tunda Allah ya ce mun daure zukatansu izqamu yayin da suka tsaya suka dake akan ra'ayinsu kuma wannan fassara ta gaba sai ta fassara faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi lalle ubangijinmu shine ubangijin sammai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha lan sai linnafi ta'zib kaga sai suka sa lan hali ne na har abada dolan lan tufidin nafi kuma litta'abibi ai la yaqa'u minna hadha abada har abada ba za mu taɓa bautata ma wani Allah ba li'anna law fa'alna zalika na batila domin in mun aikata haka to da mun yi abin da yake bata shi yasa Allah madaukakin sarki yace laqad qulna idan shafafa haƙiƙa idan mun yi wannan to mun faɗi ƙarya zunzurutunta mun inda mun ajiye abin da ba shi ne ba to me yasa aka ce na aka yi ta'arifi da du'a rabbuna rabbus samawati wal ardi sai aka ce lan na ai lan nad'u min ko ba mu roƙi wani ba ba mu ce lan na abuda ba min dunihi abada min dunihi ilaha sai aka ce lan sai malamai suka ce ai nadu addu'a tana ɗauka du'a'u mas'ala da du'a'u ijaba du'a'ul ibada za ta ɗauka du'a'i ta addu'a in ka ce addu'a za ta ɗauka addu'a ta ka abu kuma za ta ɗauka addu'a ta ibada kaga ashe a yi amfani da lanna da'uwa ya fi ganewa fiye da ubangiji maɗaukacin sarki saboda hikimarsa da ƙwarewar larabcin alkur'ani da a ce lan sai aka ce lanna da'uwa ba ce lan abu da ba domin na abu da sai zauta ibada kawai babu addu'a amma da aka ce lanna da'uwa, ba za mu kira ba sai zamanto dukkan nau'in ibada ta addu'a ta shiga nau'in ibada ta ibada addu'a ta ibada ta shiga wato ba za mu kira wani Allah ba ko ba za mu bautata ma wani Allah ba shine lan nad'u min dunihi abada sai ubangiji ilaha sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ubangiji madaukakin sarki yace haula qaumuna waɗannan su ne mutanenmu waɗannan mutanenmu ne ittakazu min dunihi aliha wanda suka riƙi koma bayansa Allah subhanahu wa ta'ala aliha ya zama abun bauta laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin me ya hana su zo da wata hujja bayyananniya akan haka faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ba wanda ya kai zalunci fiye da wanda ya kirkiran ma Allah ƙarya ya jingina masa kaga anan sun faɗi zahirin abinda suke kai na imani yanda kuma abinda da mutanensu suke kai na ɓata suka ce haƙula ƙaunmu na takazu min dunihi aliha waɗannan mutanenmu ne ko shakka babu mutanen da muka fito a cikin su ne muka rayu da su gashi sun riƙi wani Allah koma bayan Allah kuma ba su da wani dalili da hujja ai hallan aqamu ala sihati ma zahabu ilayhi dalilan wadihan sahiha ai halla aqamu ala sihati ma zahabu ilaihi ina ma sun zo da tsantsar gaskiyar hujja akan abin da suka tafi a kan shi hujja kuma ta zama ƙarara wadda take nuna ya halatta a bautatawa wanda yake koma bayan Allah ba Allah subhanahu ta'ala ba faman azlamu mimman iftara ala Allah yasra bal hum zalimuna kadibuna fi qawlihim zalika yace a'a kadai matsaryata ne azzalumai ne dangane da faɗin su wannan da suka faɗi cewa a riƙi wani Allah abokin ibada wanda za a bauta tamar koma bayan ubangiji maɗaukacin sarki a nan yayin da aka kira su su bar imani da Allah kuma aka tsoratar da su aka musu alkawarin cewa matuƙar ba su bar imani da ubangiji maɗaukacin sarki ba to ko shakka babu duk wani abu nasu na ado da duk wani abu nasu na jin daɗi za a cire musu ya kamata su je su duba yi la'asari da junansu su gani cewa yanzu za a yi musu sa musu takunkumin tattalin arziki daman asalin duk wanda ya imani farko abin da ake tsorata shi da shi shine a sama takunkumi kamar yadda ake yi a yau duk ƙasar da ba za ta bi tsarin turai ba tsarin duniya ba a yadda take kai to asalinta a sa mata takunkumi to dama wannan al'ada ce ta kafirai tun da farko abin da za su kira ta to yanzu za a yanke ma dukkan wani tattalin arziki ko mu yanzu duk ƙasashe to amma saboda in ma dai waɗanda ake ma shugabanci ba su fahimci abin da ake kira a kai ba to yanzu sai zama wahala a kan ƙasashen da suke so su ɗabbaka addini menene wahala yanzu da zarar in ba an samu wasu irin mutane ba wayayyu a duniya a ƙasarsa to duk yadda turawan yamma da na gabas suka nemi su iya wasa da hankalinka don kana son addini su cire ka to za su cire ka saboda subject mata ɗin su mutanen 'yan ƙasan ba su waye ba me ba su waye ba za su ga talaucin da za a turo ma da tsananin da za a turo ma da bala'in da za a turo ma da yakunan da za a haɗa ma da masifa ta sama ta ƙasa haka za a ja turo ma to me iya dakewa akan wannan musibar sosai da gaske shi yasa yanzu ai islamiyun suke tattaunawa masu kishin musulunci na duniya a conference conference ɗinsu mu'tamarat ɗinsu suke kawo cewa to yanzu ya za a yi auna waɗannan ababen guda biyu lokacin da na samu mulki na kai kan shugabancin ƙasa ko gwamna ko wani abu ina da ajanda ta addinin musulunci zan zo in ɗabbaka addinin musulunci ɗari bisa ɗari ko gwargwadon yadda zan iya amma dai alal aƙalli in wajahar da tunanin mutane ya zama addini ko da kuwa addini ban kai ga tafzik ɗabbaka shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ba ba wai in zo in yanke hannu ba ko in sare kai ko in kashe ko in yi wani abu na ɗabiƙun shari'a irin wannan na dokoki a'a taujihin mutane ma a kafofin watsa labarai na gwamnati da makarantu da salabas fara gyaran shi ma a sa addini wannan babban lamari ne da sai ka tsaya da gaske za ka yi yanzu misali a samu mai kishin addini ya zo gwamna a ko a ƙasa sai sai yanzu abin da zan fara yi talabot ɗin mu ɗin nan na firamare da na secondary da na haya musulun da menene a zo a yi gyara ya koma tasbiqu a kan shari'a ba ina nufin ba islamic studies ba ina nufin ba maddal alkur'ani a firamare ko maddal islamic studies a university ko a secondary ina ina magana hatta maddan engineering agaric physics doctor degree da sauransu ya zan yi taujihinsa nas inda za a karantar da ita nas kamar yadda muka ga a kasashen sudan misira da wasu kasashe an yi wadda za ta karanti nas in aka karanta mata nas na addinin musulunci ta jiya domin muna da ai jiya tamrid a musulunci yayin da ake karanta mata yadda ake jiya a salabat na bature da mai malaman jiya ya kamata ta zama to kuma sai a rinka karin ana aika mata practical to kuma sai a rinka karanta ruhiyan sai a rinka karantar da ita ya diya take a addinin musulunci a nuna mata ba wai dan na zama nas ba sai na tsefe kaina na zuba gashi a kai na sa wata alhula na cokale ta haka gashi na a jiki wai shine na zama na wannan ba ruwan shi wannan hular bata da alaka da na da ilimin ko ba wai sai na sa palmaris ba na sa necktie na tsuke na sa siket iya nan an tsaga nan an tsaga nan wannan zai da alaka da ilimin nan to zo mu cire shi a jami'o'inmu da institute ɗinmu na zaman to cewa sa hijabinki sa kayanki babba sa gilas ɗinki na ki sa a ɓatawarki ki rufe jikinki ki zo ki koyi ilimin ba abin da zai hana me ya alaka sa kayan da ilimin a zo lauya ba sai ta ɗaure ta ba sai ka ɗaure nan da wuya da kot ka rinka buzurai ka ta wata tagiya wadda asalin da daman ta arna ce ka jiba ta wata mai kamar irin eh, eh, eh, abin nan kamar an jiba ma wani kayan wanki ko sosan wanka sai ta zo ta sa kaza ta dage shine ta zama lauya a'a ba haka bane ba ilimin lauyanci daban sannan kuma sitirar ita ba ta da alaka da ilimin lauyanci to wannan a shigo da shi cikin karantarwa da salabar musulunci sannan kuma a zo shin wai don ni ma zan karanta injiniyarin farkon buɗe syllabus ɗin injiniyarin da zamu rubuta mu rubuta ayal alkur'ani yadda take magana da injiniyarin in muka zo biology akwai ayoyin alkur'ani da suke magana akan biology in muka zo economics akwai ayoyin alkur'ani da suke magana a economics idan muka zo physics akwai ayoyin alkur'ani in muka zo likitanci akwai ayoyin alkur'ani mu buɗe su da shi da ayoyi mu ce ga yadda Allah madaukakin sarki ya tsara sannan sai mu shiga cikin ilimin to yin wannan ma fa tashin hankali ne dan turai wannan suka ji tsoro wai ka zo ka sa yan hizba ka zo ka sa menene a kama kaza a kama kaza wannan bai suka damun su ba amma kun ga wannan abin shi yafi damun turawan yamma domin sun san idan aka tafi a haka to nan da shekara ashirin talatin hamsin za ka rayar da wani irin dini wani irin al'umma ne za su tashi su ma da baki ɗansu musulunci ce rini ne na musulunci to da za su tashi ba abin da yake da kima yake da fa'ida a gabansu irin addinin musulunci to in ka fara wannan ba za ka sha ba tunda yanzu Allah madaukakin sarki ya sa tattalin arzikin a hannunsu yake su za su karya kuɗin ƙasarta exporting da infotan ɗin na kaya shiga a hannunsu yake a sha na ma sai an kawo ma Ƙwallon tarki sai an kawo ma menene sai an kawo ma ba ka da wani abin da za ka yi to musallama ma turai ɗin kamar yadda da yawa daga cikin duwalin islamiyya suka yi ai da yawa daga cikin wasu duwalin islamiyya sun sallama turai ɗari bisa ɗari in ma dai sallama kashi kashi ne akwai layin su dubai su wane ne su saudiya su waye da suka sallama mu dai ku kyale mu da ɗan abin da za mu yi amma duk wani policy ɗinku da menene don ku mu mu zauna lafiya ƙasan mu ta ɗore akwai kuma waɗanda suke bi na baya damun ƙoƙoluwan duwalin da suka fi sallamawa to misir da UAE tare da turawa da misira waɗanda irin su Jordan wannan damun 100% sun tabbata sai waɗanda za su biyo baya su Saudiya su Qatar su Kuwait da sauransu amma daman misira Dubai jordan da wasu ƙasashe na musulunci ai wannan damar ɗari bisa ɗari ɗaukar ragamar suka yi suka danka musu su kuma waɗanda za su biyo baya su ne wanda suka ɗauki 50-50 to mu ba ku wani ɓangare ku ba mu wani ɓangare mu mu yadda ku yi ɗan tabbik ɗan abin da za mu iya amma duk wani national policy da duk wani ra'ayi na duniya da ake son ra'ayi to ra'ayin ku za mu goyi baya kuma duk abin da kuka kawo mana za mu to da me ake ai ba a magana mu Najeriya mu ba a magana mu ba a magana mu saboda mu asalan waɗanda za su tsaya shugabannin su tsaya ma su san ina aka nufa din a wannan kadamin ai su ba wannan ake turawa ne ba hakan damu su wannan yan kanzagin mu a Najeriya ai shugabannin mafi yawa daga cikin su wanda aka a tarihi zuwa yanzu ai yan kanzagin turawan yamman ne su ba su ma da tunanin ta ina za mu bulle to sai waɗanda suke na wanda suke wanda suka shiga tsauri kamar Mursi lokacin yana nan kamar Turki a yanzu kamar Umar Bashir a lokacin kaga Umar Bashir lokacin da yana nan dole gwamnatin haka take da 'yan ƙasar sun fahimta da gwamnatin ba za ta faɗi ba amma menene an shirya musu duk wani abu na masifa an yi lokacin da ta ɓangare takwas ake yaƙarsu kowace an buɗe jabaha ta yaƙi ƙasashen da suke zagare shadi africiyar wutsa central africa kenya uganda ethiopia eh, nairobi duk kasashen da suke zagaye da su ya ƙasa suke ta ko ina eritrea duk wanda suka iya da yake wajen ƙasa tara ta iyaka da sudan to takwas daga ciki ta bangaren misira ce kawai za a yaƙa su to ya za ka raba resources ɗinka dubu goma sojojinka suna wancan jama'a a jabaha farko ba sai ka samu sai ka ajiye waje waje goma da kake yaki saboda yana tinkarar sojojin da suke fitowa daga Eritrea sannan nan kana buƙatar jabaha goma sojojin da suke fitowa daga Ethiopia nan kana da buƙatar jabaha goma sojojin da suke fitowa da Kenya nan kake fita gurin gurin sojojin da suke haka duk a zagaye to sannan kuma an kige coordination din kuɗin ku duk wannan system ɗin na duniya ka je America ka je Saudiya ka sa ATM card ɗinka ka ciro kuɗi banda ƙasar ita ba inda in ka fita daga ƙasar shikenan ba abin da za ka yi ba ka cikin system ɗin duk duniya yanzu zan iya transfer Saudiya daga Najeriya in yi transfer Misira in yi transfer America duk transfer da za a yi a duniya ku ga wani kaskanci da musulunci nake ciki jama'a duk transfer kuɗin da za a yi a kowane banki a duniya daga ƙasa zuwa ƙasa sai ya sauka a amerika kuɗin sun ga inda zai yi sun ba shi go ahead sannan ya je ƙasa duk sufar da za a yi a duniya yanzu duk sufar da za ka yi zuwa Nijar zuwa Chadi zuwa Sudan zuwa Amerika zuwa Germany zuwa Saudiya duk inda za ka yi lokacin da ka first bank kake amfani shi ka jefa dala ɗari biyu ta samu da ɗan uwanka a Nijar to dala ɗari biyu nan sai ta ruga ta sauka a Amerika. sai america sun gani ga dala ɗari biyu daga najeriya daga wajen wane wane za ta kai nijar zuwa wajen wane wane in sun ga dama su tare in sun ga dama su yi oke shikenan sai ta tafi kuma haka sistem ɗin yake tafiya to aka tare wannan ba wani ƙasa duk ƙasar da aka yi taron ba zuwa sudan sai sun tara kuɗin daga nan an biya ɗalibai bila haddin kuɗin ɗalibai akwai wanda dala dubu goma dala dubu kaza zai yi sai dai a ce bai je ba an tara kuɗin kuma kayan asara har abada to kaga irin wannan ya za a yi mu aiki ne a gaban mu fa muke bacci aiki ne tsabarsa ba dare dare da rana ba bacci mu yi aiki mu yi duk abubuwan da za mu yi amma muke bacci aiki ne ya za mu fita daga cikin wannan ƙangin ya za mu fita daga cikin wannan musibar ya za mu fita daga cikin wannan haimanar wanda ba mu da wani iko da faɗa ta cewa duk wannan abubuwan da suke tafiya ba mu da ikon da za mu ce ya za mu hatsatsa ya za mu planning wannan a ƙasa ma in kana da kishin ƙasa ya za ka yi ina kuma in kana da musulunci kake so a yi to shi ma ya za ka yi ina ganin sai mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ubangiji madaukakin sai ya ci ya gafarta mana akwai tambayoyi idan muka amsa insha Allahu sai mu rufe tafsiri